jama'a mu ji tusan marayu kowa zai zama maraya jama'a mu ji tusan marayu marayu marayu marayu kuma wani gashi na ta kuka muji ji tausan marayu kar da mu bar marayu Allah gatan marayu a ci abinci ba ban da ƙarfin buɗe sai dai ka buɗe yana da matsala you are not active ina yawan faɗa miki cewa dole sai an canza ki ba ta karfin mu dole kai wai yaran nan ne suke shanya abubuwan nan kullum sai an bude har da iyayen yaran mu ha ah, haba ko ne. shi kenan mai faɗai hmm? wai ke me yasa kike son ki likita ni ba dokta ba ce ni barista ce barista to wai dakto gatana. ta nan. Usaina? Ke ce likita? Domin eh. sa ke son ki zama likita? Saboda in dinka taimaka mutane musamman ma waɗanda ba su da lafiya. Me yasa ke so ki taimaka marasa lafiya? Saboda Abba ya ce duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi. Gaskiya ne. to amma kin san fa ba a zama likita kawai sai an yi karatu kuma sannan sai an yi sallah kuma sallah sai an yi addu'a hmm? idan ana addu'a sai kiga Allah ya taimake mu mun samu abin da muke so Allah ya cika miki buriki ko yawo Allah raya muku kin hawaye likita da barista ka shi wancan sarkin bacci an ce miki sojoji na bacci ki ce kanda mai renansa kawai ta ci gaba da koya maka bacci Allah ya sa amma kora ta yi. Kin gane ne ke? gama magana za ku ce a da lafiya. Wai wannan sojan dan girma Allah ki tashi shi a masa wanka. Ha? Na tabbata tun da ban gan shi ba still bacci yake ko? To in ya tashi me zai maka? In ba abin da zai min yana daidai ne ya tabbaci. Hmm? aka saba da yaro da bacci ka zai tashi yana bacci ko sai ya samu cutar bacci to za a tashe shi to ni zan fita ba da wani abu akwai mana menene ba matsala bace fa sagon kanwanka ce wannan tawa ni na haife ta ne baban yan biyu kenan to wai in baka mata ba wa zai mata tana da wani wanda ta sa gaban wanda zai mata ne dole kai zaka mata kai ka zama mata dole fa na fuskanci wannan yarinyar ke da hajiya ko kuke lalata ta shi isa aure ma baya gabanta ba abin da ta sani sai a sabuwar waya ta canja waya ta ce an yi sabuwar a riga ta je ta sai riga shi kenan aka za a ɗare? dubu goma sha biyar ne ta ce kala biyu ne sai kuma kuɗin ɗinki dubu biyar kuɗin da na baki na ce ki ajiye ki ɗau naira dubu talatin ki bata haba alhaji ina ma laifin ka ce a ɗauki dubu arba'in idan ta biya kuɗin ankon da kuɗin ɗinkin ta ba amarya gudunmawa sauran kuma ai sai ta sa a jakanta ko <laughs> to ban niya ba dubu talatin na niya ke in kiya ga dama ya uwa ku ce ke ma ki bata dubu goma mana <laughs> wallahi da ina da shi ba sai magana na yanzu gunka ba tunda ta faɗa min da na ɗauka na mata ba zan bata abin da ya wuce dubu talatin ba ki ɗauka a cikin kuɗi da na baki dubu ɗari uku ne kuɗin kafinta ne yanzu kin ga musu gini to sai da na yi tun da zuwa jiya ina wuni inda ma ku zo ku gaida hajiya ko ku ba da haɗi duk ba ku gansu ba ku gaishe su lafiya lau ba shakka kuma an koya muku dangin ta kuna kallo na ido cikin ido to wallahi na fi ku ba zan ciwu ba mayu na fi ku munafuka ana magana kanta ta ƙasa kamar wata mutuniyar kirki to ƙarya ne kin ga hajiya ka gane komai shiga ki ɗauko min sakon nan don yaya ce ya baki kuɗi ki bani mun yi waya da shi to amma ai da kun zauna tukunna ko ruwa a baku ku sha ko hajiya mu zauna a inda kika barbaɗe kika inda kika barbaɗe kika sirrance min ɗa kin asirance shi sai yanda kika ga dama da shi shine kike so in zauna ni ma ki mini to billahi lazi biki isa babar kuma ki ji na fi karfin ki kuma da ni kike magana hasana hasana ku je wancan falon yanzu hmm, akwai musu mafi na ko ma kun girma kun ɗauko hali eh, an ah. Allah ku yi in za ki je ki kawo ki je ki kawo mu tafiyar mu babu zama ya haɗa gidan nan gidan Allah annabi gidan da take hajiya a'a ba dole ba uban yaran su ma matsalan kenan ai an koya musu makirci yi ta daɗe ba rike kuɗin nan za ta yi ba hanya ta isa ta rage bayan ina tambaye shi aikon ji nawa ne na san hali sai ta rage ba da Allah wargi ma wuri yake ai bata isa bari in bi ta hajiya na san nawa yayi ki bi ta taimaki wani shar ke ban fa san wauta ke ina kudin yana wani ma ke in kika shiga zan ci miki mutunci ke so ki gani. Eh? Ai ma na gani kuɗin da nan da ya ba ta Allah sarki Aisha ba ragewa zan yi ba. Hmm. Ina so in irga miki abin da ya ce na baki ne. Allah ba ni su. Ba duka ya ce in ba. Kina ji ko? Muje. kwantar da hmm. A shi me mishi zafi ba Allah. Ka gaida gida. Me yake faruwa Lafiya gala. ya za ki ce min ba komai in shigowantar da ke kina kuka kina cikin damuwa kuma ki ce min ba komai daɗi yana sa a bana a yaka kenan hajiya ta zo gidan eh sun zo ita da aisha da sun karɓi sabon da ka ce musu su zo su karɓi. ina yara suke suna can fara hajiya ta bata miki rai zancen kenan ba yadda zaki haƙuri zaki mm wannan ba wani abu bane na sani hajjiya ta zo ta bata miki shikenan ana lafiyar sarar bacci ko ke Ka fito? Eh, Allah nufa. <laughs> Ni zan fita. Dama na shirya kai nake jira. Nima. Ban gane ni ke jira ba. Me amfanin kudin eh, keke napep ɗin da na baki? Shi yasa ba na baki kuɗi wadatattu. In ma kina ganin zaki matsa cikin keke napep ko mota ce ki hau ko ina ma ta kai ki gida gida. a supermarket za ka ajiye ni idan yasu sai in yi da zan yi sai in hau keke napep in wuce gidan mai jego tunda ka ce sauri kake. Waye ya gaya miki ta hanyar zambi? in kuma ra'ayina ya canza fa ni gosulo yakan hana ni ma in bi inda ke tanan zan bi to wai kai dan Allah me yasa baka son in shiga motar ko kuma bani da kyan da ya kamata in shiga motar ne hmm. to waye sani wannan kuma sai dai a shiga zuciya a tambaya ya kamata ki fahimci wani abu ni fa bana son ki riga daukan kanki wata daban ki riga hawa motar da al'umma kowa yake hawa 人知的那个人不多。 <laughs> ba ku duk gaba ɗaya ku ce tafi da gida mai gida mai gida ko mai gida a'a lallai ni da idan ya so idan kun gaisa sai ka zo ka same ni a masallaci dan ne a sauka lafiya ina wuni hajiya ina wuni ina gajiya zo lafiya ba da ina ba shaka to ni barin jira ba mu eh, to sannan mun gode da muna godiya da kula da shi ina wuni ina ina A'a. Ah, ah. Lafiya lau. Shahida ina gajiya. Lafiya Sannun ku ba. Sannun ku. Yawwa. Yawwa mun same ku lafiya. Lafiya lau. Lafiya lau. Yabo? Yabo gambo. Ina ga naki. me na samu Haba yan nan, Allah sarki, yan nan ni ma ba bambanci ba komai yadda ke kama fiye ke haka ke kama saboda Allah haba yan nan. Haba rakiya, me haka dan Allah ki duba ki ga wannan abu a gaban yara. Haba yaya ba komai daɗi ne ya ishe ni wallahi. Daɗi ne ya ishe ni gamba zauna shiga ba ta Ba na daɗin ne ma mu gaisa. Eh, mata biyu, mace ka kai ruwa ban ɗaki ko? Wayo. Wai tana kuka ba ta gaisa. da kokari. Allah ya ba ku ƙalubalen ɗauka. Allah ba da lada. Hello? Wato kamun rashin mutunci ko? Hmm. To na ji, yanzu dai kamar alkawarin za ka zo. In za ka zo kamar waya. To shi kenan. In ka san ba za ka zo ba gwara ka gaya min. Saboda wallahi ba na so a fara fatin nan ba ni. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina ganin. Ya san da zuwa. Yawwa. ake ina da. Kana sallah take. Sallah haka ne. Na yi ne. Lafiya Ya gidan lafiya ko? Lafiya duba mu fita gidan To shi ba sanin shi ba. to ina na san gudun gudun da kike yi wani guje gujen ki kuma ba inda zai kai wato ke ba za ki duk wata wadda na san ki da ita ta yi aure ke kina zama me to bari ga miki wallahi zan fita daga cikin ki duk wani abu da ya shafi in sani ko ki sanar da ni kar ki ƙara zuwa na da wata wani wallahi duk kuma wani abu da kika san cewa ina miki mai kika ce ne miki na yi to na da zan je ne miki kuma ne so sai ki zauna a gidan shi gaba da gadi a'a lallai sanar da sai ko muka yi a gidan duk kenan

to yau gashi ni wajen shekara kusan muna tafiya takwas ta tara da yin aure hmm? ita zama mai take da yake kai namiji ne mai wata ji maganar ka ai gaskiya ba ba za mu samu ki ido ba wallahi sai kullum faɗan da nake mata kenan ka ganta nan idan ne mata magana sai ta ce duk wanda ya zo ta yi mai magana aure idan ya tafi ba zai dawo ba ai ya ji dole su gudu hmm? ya za a yi mutane daman su ce za su gurinta aisha ba ta da wani aboki na mutunci ba ta da kawayenta masu mutunci sun yi aure sun tafi gidansu amma yau a ce min aisha tana gurin fati gobe an ganta ta yi fur a cikin mota da kawaye kina yawo da kawayen banza shi yasa gashi nan kullum suke faɗa mana ku neman abokai mutanen kirki saboda mutum shi zai identify ka zai ce an ce halin kuɗi da abokinka gaskiya kina yau da mutanen banza za mutane su kalli da sai suna son ki har su zo da magana za su aure ki Ije ba na gaya miki ba abin da za ki kara cewa miki better know what to do. Gaskiya. Yawwa. ina yan kawayen nawa ni ta ana biyu kuma ba a kama su ba wallahi suna nan kin gama lokaci nake ta dubawa saboda makaranta a ah, eh. eh suna makaranta ke zan je in dauke su da insha Allah to shikenan a gaishe mana su za su je Allah ya musu albarka amin Allah a wannan saboda ce ne ko a a ce ba sai ko da yaushe baka gajiya da wani haka saka da ƙara buɗe. Allah ya ji kuma shi Allah ya ji kan malam. Ai to ai ma sai ka sani kukan kiya ku. Wannan ba komai ba. Dai muna nan kuna nan ai ba za mu faɗi. Ai ba da a ce gaba ba ita ba. Ita ce da haihuwa kuma ni bude da cin gobe Allah ya ji kanta. Ya ji kansu gaba. Sai mun bullo ko. To za ka tafi? To Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah shi albarka. Amin. Allah saka da alheri na gode. su haka suka suna da rauni kuma ba wai takanas ta ce ta zo ta ka ba gurin madam ta zo ina shigowa su take cewa gashi gashi to amma ka san da yake ba irin mu ba suna da rauni kuma dole haka za mu haƙurar su kuntata mana ɗin mu nuna ba su kome ba dan a zauna lafiya wato ni abin da ban fahimta ba don na ji bayaninka mm. ita dai ita ta gaya maka wannan abin ko eh ita ta zo na ce maka gurin madam ɗina su yi ziyara amma ba ta zo ta kakara ka ba sai Allah ya sa muna gaisa da ce to dan Allah abokinka ina son ka dan faɗa masa dan Allah a dan sassauta akan wasu bangarori na zama rayuwa nagode hmm? eh a nan ba wani abu ne abokin gaskiya ne ba wani abu hmm? nagode kuma shi ka san shi ci aman yadda muka da shi wannan sto din an zuba trailer hudu kaga ni dai yanzu ba magana iyali na kai min ba to ka bari kawai a ka duba ka gani karatu a Najeriya sai a hankali yau strike gobe strike har yaushe mutum zai fama da wannan eh ba yarinya ba ce ke sai tsufa ya taddaki ba karatun babu aure shikenan kin zama condemn haka ke so in kika tafi Malaysia me shekarun ki yanzu wani shekaru kike da su a gaba da zaki je ki western a Malaysia ki dawo kina dawowa shikenan kin sai dai a fara tattara ki gaskiya

na san mahaifiyarki tana da haƙuri ƙwarai da gaske ke ma kina da haƙuri amma ba za ki haƙurin mahaifiyarki ba Wai ka ga kyan motar nan kuwa? To ya na ga kyanta ni da wani tura ita ta ce min na kanta. Gaskiya motar nan ta yi kyau. Sosai. Wallahi. ba bature ina jin yana gengedi ya kera mutane ko mai zana ta ne ya fita sauran na wako tunda na ka tazo eh, ai wai kyalle ga cikin mutanen ba na kalla wallahi hmm? wallahi na kalla abin da ya sa kuma na siyo mai wannan kala eh. jajajaja eh. saboda a atamfofin jajaye ne <laughs> to ka ga dan shiga da jan atamba wani zai ga jan atamba da na saka da jan city mota ne to motar dai kamar ta fi kyau ko kin fi ta kyau mm-hmm. a shi dai kinta tana da kyau wallahi ta yi kyau wallahi ta yi kyau sosai ta ki ce na eh wallahi Are you serious? I'm very much serious. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya lau. Daga ina ake? Daga gida? To ya muka gida? lafiya. Na yi ne. Shi kin daga cikin ko ba za a yi auren ba. Za mu Allah ya yi. Allah ya. Eh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha, siyo min ina gajiya. Hajiya. Hajiya. Hajiya. kike ta wannan kira haka? Hajiya kin ga abin da ya yi ko? ya ke biya min kuɗin makaranta in tafi Malaysia amma ya je ya sa wannan matar mota? Kar ki ce mun dai shahida. Ita fa? Ya siya mu mota? Hmm, shi ya sa ashe ka mun gudun cin hancin dubu ɗari. Kuma hajiya baki ga motar ba. Ai ina jin motar nan ta kai miliyan biyar. Wannan motar bata isa ta hauta ba. Inda ina da rai da lafiya. Bata isa ta hau wannan motar ba. Da ni take magana. Wallahi sai dai mu mu hau. ya sadiq yanzu abin da nake so mu shine za ka ba mu haɗin kai ko kuwa kaga tun can mun yi maganar nan yanzu mun biyo ka cikin gidanka alhaji duk wani haɗin kai fa da zan bayar na ba da wannan haɗin kan a can ni abin da na sanar da ku shine ni ba ni daga cikin wanda za a zauna a tsawwala wa mutane abinci me an kuli da kan zabu a ciki kasuwanci kasuwanci a ci riba dole gaya muku haka ai na gaya muku na ce in dai wannan ne in dai in dai alhaji sadiq ne kar mu sake mu ko mu zo gida mu ce za mu zo mu same shi dan ba za ku samu riba ba dan billahi allazi la ilaha illa huwa bala ba za a hada baki da ni a tsawwala wa talakawa ba a ce sai abinci ya tsada za a fito da shi kai na har wani mai imani ne ba ni da imani amma dai jirgin ruwa ne kawai ya hada kayana da na to muna son mu gaya maka kayan na kama ba za mu baka ba malam ni fa yanzu barin gaya maka ban shirya magana aure ba yanzu dan ni idan ina da kuɗin yin aure yanzu ma ni gwaran tafi India India kwarai kuwa to an ce matan India suna da saukin aure ne ai to ba gwaran na gama samu harkici ba nuna riki a can ba alaji daga nan kuma in yi karatu na likitanci to har yanzu bai baka daina wannan likitancin ba ai ai ka san wato na samu admission fa India to amma matsala ta rayuwa da na ga gaskiya abubuwan da tsada kawai shi sana ta tara mana hakura ma da yanzu na can admission a ina gaskiya kuɗin da suke da bukata yana da tsada kuma maganin mafa da ake ina jin watan da zai kama karshen sa za su rufe registration gaba daya amma hannu ne bai za su biya kuɗin admission akalla fa da ne lissafi da abincin da zan ci da masauki da sauran kunji-kunji akalla a ƙasar zan ci kimanin naira miliyan biyu da dubu ɗari uku da yan matsa matsayi ka kwayi zo da hakura miliyan biyu da ɗari uku mm. to ai ba laifi amma kwanaki kamar ka taba tura mu account number ka i requested for your account number no kwanaki ka taba cewa dai in turo maka da Allah kana so za ka bani sako to kuma ban turo ba to yanzu sai ka turo account number ɗinka sai in tura ma miliyan uku eh eh <laughs> kai fara da iyawa a'a to ai ya dai ishe ka dai ba da dubu miliyan biyu da ɗari uku za ta ishe ka ba ka tafi ni dalhi to zan sama miliyan uku duk mu kwamo kaɗan ka tattada ka ɗinka riguna ka tafi ka je ka zama eh, likita. To ainihi abin ne gashi abokina ne yanzu zan ce ki godiya ne ko koya. <laughs> Waye ne? Asana. Asana ka mun gyala kan durowa. Wala, mai gidan fa. A'a, bai da ba tukunna. Wannan, ki ba shi ki tabbatar masa bana neman sa. Yalla bai, me hada mai gidana da hukumar EFCC? Shi da ba ma'aikacin gwamnati ba, ba kuma dan ah, siyasa ba. Dole ki faɗi haka. amma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka saka ƙasar nan a cikin rintsi da masifa da bala'in da take ciki. Dan Allah ya labai ka daina irin wannan magana. Mijina baya ɗaya daga cikin waɗannan mutanen. Mijina ɗan kasuwa ne, ɗan kasuwan ma mai imani, mai tunani, mai hankali. Ta yaya za mu gana Bayan mun kama shi dumu-dumu da ɓoye kayayyakin abinci a sito. A lokacin da al'umma suke buƙatar wannan, yana so sai bayan kayan sun tashi sun yi hawa farashi sannan ya fito da su don ya tsala kuɗaɗe masu yawa yanzu shi kenan haka za a zuba ido a kalli abin nan babu wani abin da za a iya yi a kai kenan Allah shi yi mu kuma shi ya san me ke Allah ya mana maganin abin da ya zama amma baba yanzu Allah ma ya ce ka san wani ka je ka wayannan su ne mutanen da na gaya maka sun zo to amma da gida kana ganin kun kyautata min da za ku shigo min har taraka ta haka kai tsaye awa arba'in da da ta wuce mun turo maka sako kuma kai ignoring din sakon mu wannan dalilin ya sa muka shigo gidanka kai tsaye ba tare da izinin ka ba domin in ka san da zuwan mu ka iya haurewa saboda haka yanzu muna buƙatar ka ne za mu tafi da kai kawai ka ji wani yaron ba da shi zamu tafi ba eh ai dama na za a da shi shahida ki yi haƙuri abin da za mu shi ne mu dage da yin addu'a addu'an nan ita ce makawo mumini in allah da allah ya kubutar da shi shaida ki yi haƙuri don allah ki daina kuka to ni babban matsalar ma'ana shine ban san kowa a garin nan ba wani mai faɗa a ci balle in kai kuka na ko ma samu gudunmawa wato wannan bangaren ni waɗanda din na sani almajirai na 'yan uwana to amma ba abin da za mu shi addu'a dai da dai muku bayani shin wai kin sanar da hajiya sako ta san abin da ya faru da shi A'a ba ta sani ba. Nan daga can gidan nan na taho. Sai da yanzu idan na kama sai na biya na faɗa mata. Don munafunci. Kika kamo hanya kika zo to in miki uban me. To bari ki je in gaya miki. Tun muna ni da ke a cikin gidan nan muna mu biyu. Kama hanya ki fice. In ba haka ba zan rufe ki da duka a cikin gidan nan. wallahi ba za ku yi nasara ba insha Allah ai shi ma duk da shi ba irin yadda ban yi da shi ba ya sa idan shi ya saka hankalin shi akan yarinyar nan ya san irin zaman da zai da ita fur ya ki yadda ai ga irin ta nan yanzu yanzu kin ga zaki tashi ki fita ko kuwa sai na rufe ki da duka cikin gidan nan dole ne ma tafi na Lafiya na ganki haka? Wallahi Alhaji ba lafiya ba. Yau kusan kwana biyu kenan an zo an tafi da baban yan biyu. To abu shiru-shiru ba labari shine na ce bari na zo na same ku ko akwai abin da za ku iya yi a kai ku. Ai da tun lokacin da aka yi abin nan kowa ya abugo mana. Ai da ba za mu bari har ya kai kwana biyu ba. Ai to ba komai. yanzu zan samu alai sambo da alhaji bala duk abin da zamu yi zamu iya kokarin mu ga abin da zamu yi ki damu to nagode alhaji nagode Allah ya rufa asiri Allah ya ƙara bude Allah a taimaka a za a za a za a za a <laughs> kaji na fara da wata dariya ko matar mutumin ce ta zo yanzu ta same ni wai da Allah mu taimaka an kama shi yau kwana biyu ya da tambaya ma ce kwana nawa wai kwana biyu Na ah to me yasa tun kwana biyu mu baki gaya mana ba da mun san abin da muka yi akai ai ba a hab rabu da ita adalci banza ta ne kaɗan ta gani Alhaji Sadiq kabili ma a bisa sharaɗi na farko duk wanda zai belinka sai ya kasance da cewa yana da kuɗi sun zurutu naira miliyan 200 a akawunta sa. abu na biyu sai ya kasance da cewa yana da gida babba katafari a cikin garin abuja sharaɗi na uku shine duk wanda zai belin sai ya kasance da cewa ɗaya daga cikin manyan ma'aikacin gwamnatin wannan ƙasa wannan su ne sharaɗan da muka ɗora maka waɗanda dole su za ka cika sannan a yi belin a to ai ina ganin ofisa sai dai fa a maida saboda ni lokal ɗan kasuwa ne ga abokan kasuwanci na ba ni da wani aboki ɗan boko da yake abuja da zai iya dependent dina da gida hannu kimanin wannan kudin ba ni shi kawai a maida ne to shi alhaji bala yanzu ya kawo wani wanda zai belin ka bisa kale shi a <laughs> ah, alai sadiq ai duk yau kai ne da abin da ya shafe ka kuma ya shafe mu a ah, wannan da kake gani babban wani aminin mu ne wanda baka san shi ba a sunansa mr gabriel inyama inyamu bisa aiki so a ke nema mr gabriel ya mini zai mini ita za ka wani hannu a wannan fayil. Godiya da cikin abin da

yaman yaku hmm. a duk lokacin da muke a duk lokacin da muke bukatar sa za mu sanar da ku saboda a dawo da shi ba mu sa saboda case was not closed ba mu sa idan muna bukatar za mu sanar da ku za ku tafi shi anytime anytime yalla na gode Allah saka akwai kayayyakin ka idan ka je za su baka receptions and particular to the first one. Свою инка, а that's what it's called, инка, замок. No problem. Nyama nyam. Yeah, Nyama nyam. Thank you very much. Nyama nyam. Zedig is good man. Ah, no, no. Ah. Nan da kan Salamu alaikum. To shi kenan. Eh, eh, eh. Wa alaikum salam. Ha? Ai labarin mu. Eh, Alhaji ya kai. Alhamdulillah ya hannun naka. Ya hannun. Alhamdulillah. Ai wato da na ganshi na tausaya masa. Amma da na kalli irin miliyoyin da za mu samu ce sa. Wallahi Ai wato da ba mi masa haka ba. Da ba za mu taɓa samun wannan ƙazamari ba. kaga ku da ban samu wani ribar ba da ya cuce bari in ga ma duk mutumin da zai ki bin umarnin mu wallahi ya dauda alaba ga mu kowaye mu <laughs> ya Allah ya kara lafiya ku zauna mana a shago ya za ka mun mu su da Allah aka ai karkara a so muke kace zo eh, mu ka baka wannan labarin hankalin ka ya kwanta sai sa muka ce ba sai mun ma waya ba <laughs> matsiyaci bari ta ka muku ah. ai ni wani na ji daɗi eh mu zai mu za a sha da mu kuma sai Allah ya bankaɗa su da inda suke ai dama kwana dubu na ɓarawo ne rana ne ɗaya tak na mai kaya mu je zuwa insha Allah asiri zai tuni jan da ta wani sun koyar da kai ka ce wata mutuniyar arziki ai dama ai dama in hauka ce ko nan ya miki kamar da inda zaki magana ita take magana ko ni ko kike magana kin hauka ce da kin sake kin magana sai na kwada miki magana kuma ba ki wasa ba gidan nan masu kin daina a ah, eh ta riga ta kai ka gurin boka da malamai ba dole ba ka ta zo gidanka ya kyau yanzu tukunna me ake ciki komai dai ya kare ko eh ya wuce tunda bincike ne ake kanye kuma tunda na tabbatar ina da gaskiya ban kowa laifi ba Allah zai fidda ni zan koma dama na zo ne ji abin da ake ciki gida zai ci sai na zo